不如。 yau an samu wata jaruma mara tsoro, jajirtacciya mai kuma kishin al'umma. Mai suna Hauwa'i Usman Jidda, wanda ta fito a yau ta yi batutuwa ga shugabanni da kuma al'umma da Hausawa, wanda a batutuwan nata da ta yi ta yi nagartattun kalamai masu tsabta da shiga kunne idan kuka saurara za ku fahimci cewa maganganun da ta yi tabbas idan al'umma da kuma shugabanninmu suka ɗau ɗauka za ta amfane mu saboda yadda ta fito ta yi batutuwa akan yadda ƙasar mu ta dawo a wannan lokaci na ƙarin taɓarɓarewa da ake samu ta ɓangarori da dama to wannan marubuciya mai kishin al'umma da 'yan uwanta musulmai Hauwa'i Usman Jidda ta ɓarje gumunta cikin rashin tsoro ta yi kalamin da al'umma za mu ƙara a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai suna yaƙi da rashin adalci wanda Al'ajabi TV ta ɗauki kawo muku. Ni kuma Hauwa A. Usman Jidda nake jagorantar shirin. Idan ba ku manta ba, Shirin yana kunshe ne akan ci gaban Arewa da kuma yadda 'yan Arewa muka koma koma baya duk da kasancewar mu ma 'yan Najeriya ne, da yadda shugabanninmu suke tauye mana haƙƙinmu, da yadda kuma ba mu da haɗin kai na kishin kanmu. A yau sunan program ɗin da a yau sunan shirin da za mu karanta muku mai suna Arewa gidan na Arewa gidan munafurci da rashin ciwon da rashin sanin ciwon kai da kishin kai. saboda an yi 'ya'yan kudu fyaɗe saboda an yi wa 'ya'yan kudu fyaɗe shine ake ta kurototo ko ko ina labarin barayin ko ina labarin 'ya'yanmu kuna haƙuri <laughs> sai fa kuna haƙuri dole saboda an yi wa 'ya'yan kudu fyaɗe shine ake ta tu. ko ina labarin barayin 'ya'yanmu da aka sata a Kano muna ji muna gani Inusa Yelo ya tafi prison duk mun yi shiru da bakinmu me yakon mu yi zanga-zanga mu kwatar wa juna haƙƙinmu da su ne aka yi wa abin da Haruna Yelo ya yi da tuni sun fara zanga-zanga muna ji muna gani wanda ya jagoranci zanga-zangar jihar Katsina muna ji muna gani an kama shi an saka shi a prison shin abin da muke tambaya a nan shine mu 'yan arewa mu mulkin sojoji ake mana ku aka yi na juyin mulki na mulkin sojoji ake mulkan su kuma 'yan kudu suke mulkin farar hula shin me yasa 'yan kudu suke abin da suka ga dama idan 'yan kudu ya yi abun da idan dan arewa yayi ko da gigi ya gwada kwatankwacin abin da yan kudu ya sai a kama shi ina tunanin kwalan nan suka yi zanga-zangar lumana akan fyaɗe wa aka kama a cikinsu, su wa aka kashe wa aka harbe amma mu me yasa dan yan arewa sun fito sun yi zanga-zanga mu za a kama mu kuma muna ji muna gani mun yi shiru muna ji muna gani yanzu dan uwanmu Haruna Yalo ya je ya ɗauko baligan mace ya kawo ta arewa ita da kanta ma ta biyo shi ba sato ta bai baliga ce aure za ta amma an kai shi firzin shin kananan 'ya'yanmu da aka sata a Kano mu kuma muka shiru fa shugabannin mu suka shiru manyan malaman mu suka shiru shin ko su ma ana kashe musu baki ne da dama duman dubbannan nerori ko ma in ce miliyoyi za mu ci gaba da shirin namu kwanan nan aka sato kwanan nan aka sako Sheikh fantama a gaba saboda kawai wata 'yar kudancin ƙasar nan ta ta zarge shi da wariya shin Cikin 'yan kwanakin nan aka sako ministan ba da tallafi da agajin gaggawa Sadiya Umar Faruk a gaba wai ta gaza saboda kawai ta fito daga arewa. Da mu ake haɗa baki ake cin mutuncin gwamna ganduje 'yan rufa'i ministan gona na nono ministan wutar lantarki salamanma an canza mana tunani akan tsofaffin shugabannin shugabannin kasar nan 'yan arewa ba ma ganin kimar ibb bare abdulsalam abubakar an gurbatar da zuciyoyinmu akan alkhairan marigayi sani abacha sai a ce sai an ce mana ga wasu kuɗi ga wasu kuɗin sata da abace ya ɓoye a ƙasa kaza shin ko so ɗaya an taɓa nuna mana kuɗin da abace ya sata ko a hoto ko a jarida most especially ma yanzu zamanin social media shin ko so ɗaya an taɓa nuna mana kuɗin da abace ya sata shin ko so ɗaya Buhari ina maƙudan kuɗaɗen da ka karɓa a hannun waɗanda ka ce sun yi sata. Ina kuɗaɗen tallafin corona a tiku abubakar miliyan hamsin ya bayar kamfanin kamfanoni da suka ba da billions na naira 10 miliyon miliyon naira nawa aka bayar me kai da su a arewa shin buhari dan allah dan annabi suna na usman jidda ina da tambaya shin ka taɓa yi wa 'yan arewa da da titi tun da ka hau shugabancinka har yau ka taɓa gina mana asibiti ka taɓa gina mana makarantar firamare shin me kai da kuɗaɗen da ka karɓa a hannun tsofaffin shugabanninmu ka karɓa billions of naira ina suke me kai da su da Allah muna jiran amsar wannan tambayar za mu ci gaba mu ne muka baka gudunmuwar gudun mu ne muka baka gagarumar gudunmawa wajen cin mutuncin tsohon sarkin Kano mai martaba Sunusi Lami da Sunusi na biyu. Mun ci mutuncin kwankwasa duk da cewar mun san mun san yana da kishin al'ummarmu. Mu Mu ne kan gaba wajen cin mutuncin tsofaffin mai taimakawa shugaban kasar mu wato Atiku Abubakar da na Madisambo. Kar ku ce RPDP ce ni ko ɗaya saboda yanayin rubutun da ni da kuma yadda nake karanta shi to kar ku ce wai cewa ni yar pdp ce ne maganar kwankwaso ne maganar sunusi lami da sunusi ne maganar atiku abokan ne maganar nama madisambo gaskiya ce shin dan allah dan ni a shugabannin arewa ina ga mutum ɗaya ne ba a zagi umaru musa shi ma dan ya mutu wallahi duk alkhairan da umaru musa ya mana yau da a ce yana rayu da sai an tuhume shi da wani abu allah ubangiji ya ji kan masanjiya ku duba alkhairin da sai mana a cikin jihar mu ta Kano wallahi ba a taba yin wani gwamna a Najeriya ni da tun da aka haifan ne wayo na bude ido ba a taba yin gwamnan da yayi aikin da sai ba amma karshe da me aka bi shi wallahi mu ji tsoron Allah yan arewa gaba ɗaya ba mu san kishin kanmu ba an mai da mu wasu irin kidahumomi wasu dabbobi waɗanda ma ba mu san me muke ba so gaskiya ce zan faɗa inda masu zagi na su zagi na inda masu ni ba ra'ayin siyasa nake bi ba gaskiya ce ko kan kwankwasa ta fito zan faɗa wallahi ko kan awwal usman mahaifina gaskiya ta zo zan hide ta zan ci gaba a cikin watan ramadana din nan da ya gabata babu irin cin mutuncin da ba mu yi wa mai martaba sarkin musulmi ba mun zagi Sheikh Dahiru Bauchi ya san ranmu ba mu da kula da ba mu kula da shekarunsa ba mun wayi gari a yau saboda dan nanaye dan Hausa film muna zagin malamanmu na addinin musulunci mun tarbiyantar da 'ya'yanmu zagin shugabanninmu wai a ce a jihar katsina yara ƙanana waɗanda ko shekaru takwas ba su yi ba su ne suke fitowa fili suna zagin shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda ya fito daga jihar katsina kuma iyayen yaran nan suna kallo suna dariya wannan wani irin abin takaici ne to kun ji ko na zo gabar da zan yi magana akan shi kan shi buhari buhari ɗan katsina ne kuma duk lalacewar buhari sunan shi muhammad wato yana tabbatar mana da cewa musulmi ne ina da tabbatar cewa kaf ahalin Buhari babu Kirista amma a jihar da ya fito a garin da ya fito kabilarsa yarensa jinsinsa yara ƙanana suna zagin wanda ya jika da su don kawai ya fito takarar siyasa gaskiya yan arewa ba mu da respect ba mu da tarbiyya ba mu san darajar na gaba da mu ba duk girman mutum kana iya kallon shi ka zage shi idan dan siyasa ne we have to change gaskiya zan ci gaba yau an bar mu da boko haram an bar mu da barayin mutane an bar mu da miliyon da miliyoyin mabarata da makakkun da makakkun matasa 'yan kwaya an bar mu cikin jahilci da kagaggen da kagaggen talauci mafiya yawa daga cikin mu duk zuciyar mu ta mutu sai yawan maula da dabbanci wallahi haka ne hmm. zan ci gaba da magana bari in ci gaba da karatu sannu a hankali an bar mu da azzaluman shugabanni miyagun malamai azzaluman 'yan kasuwa attajirai matasa ajaruman attajirai marasa tausayin talaka zaurawa ko ina matan mu na aure da mazajen mu na aure mafiya yawa mazinata ne ‘ya'yanmu marasa tarbiya mun waye gari zina ta zama ado wa iyazu billahi hasbunallahu wa ni'mal wakil kalilan dinmu ne na Allah wa'anda alfarman su muke ci kai Mun ma yi ƙurunƙus, Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama, an samu wasu tsinannu 'yan arewa sun fito fili sun keta mutuncinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik honestly i'm speechless wallahi mun ɗauko hanyar taɓewa sai wanda Allah ya tsirar kawai amma al'ummar arewa muddin ba ma canza ɗabi'unmu ba to ko ja babu sai mun wargatse bari in yi muku baro-baro wai don rainin wayo har wani daga cikin shugabannin kudu ya fito fili yana cewa justice for janifa justice for uwa justice for tina amma ba mu taba ganin sakon yan koren irin su na arewa su ma sun fito suna cewa justice for yan kano yaran kano da aka sace justice for yunusa yalo kuma babu wanda ɗan arewa da aka samu hannu a cikin wannan fyaɗe ɗin fa amma duk mun ɗauka muna ta yaɗawa mu ma ba mu yarda ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai har mu mutanen kudu su su tsine wa manyanmu mu kuma mu yi ta taimaka musu wajen tsine wa manyan namu kamar su a Kudu ba su da tsinannun shugabanni. wallahi mu canja hali Allah mun tuba Allah ka tsare imaninmu Allah ka shigar Allah ka shigar da al'ummar mu hanyar taɓewa. Allah ka Allah ka kubutar da mu to zan ƙara jawabi na gama karatun da na ɗan yi jotin ɗin shi zan ci gaba da jawabi da ƙwaƙwalwata <clears throat> yan arewa yan arewa yan arewa wallahi sai mun farka daga shagalallen wulaƙantaccen taɓaɓɓen baccin da muke yi sai mun tashi tsaye daga zaman da muke yi sai mun aro zuciya irin ta mazajen jiya mun saka wa kanmu duk mun ɗauki tsoron mutuwa mun saka wa kanmu shin kana da yakinin cewa zaka kai gobe ko an jima ballantana wani watan ko wani satin ko wata shekarar ko ka mutu gwara ka fito ka yaƙi da rashin adalci a kashe ka wallahi kayi jihadi idan ka zauna a banza kidnappers za su kashe ka a banza yan bindiga da za su kashe ka a banza yan boko haram za su kashe ka gwara mu haɗa kai da mu da hukuma yan arewa mu fito mu fara zanga-zanga wallahi mu idan ba mu fito mun nuna musu cewa mun san me muke ba muna da ilimi ko da a ce an fi mu ilimin boko ba a fi mu na muhammadiya ba mu fito mu nuna musu cewa mu ma we are human beings muna da right sannan ba fa mulkin soja ake mana ba mulkin farar hula ne yan arewa mu fito mu san me muke yi yan arewa mu tashi daga bacci kada soyayya ko tsoro ko kuma ni a'a ai ni mace ce kar a gani a zanga zanga mutunci na yanzu bai tutali mutuncin ina mutuncin yake a unguwarku a gidan ku? ana miki kallon karuwa shugabanni sun gama lalata komai yan fim din kuma yan fim wa'anda kuka jagorance mu wallahi tsakaninmu da ku Allah ya isa tsakaninmu da 'yan fim ɗin da suka jagorance mu muka fi eh, APC Allah ya isa ba za mu yafe muku ba matukar ba ku fito kun jagoranci gabatarwa da shugaba ba har halin da ake ciki a Arewa ba saboda ku ne wakilansa Arewa ku kuka fito kuka yi masa kamfen muka kuma zaɓe shi ku kuka fito kuka jagorance shi da fuskokinku da muke so kuka zo kuka yaɗa? manufarsa a zukatanmu to idan ba ku fito yanzu kun yada manufarmu a cikin zuciyar shi ba Allah ya isa idan har 'yan fim da su kuka apc kuka samu mu muka APC kuka sa mu muka zaɓi Buhari kuka sa mu muka dangwala mai kuka fito kuna APC sai kuka fito kuna campaign ba fito yanzu ma kun ce mishi justice for Arewa ba ba fito kun ce mishi justice for yaran Kano ba ba fito kun ce mishi justice for Yakubu Yalo ba ba fito kun ce mishi justice for Katsina ba tsakaninmu da ku Allah ya isa idan yan fim waɗanda kuka yi apc ba ku fito da kuka sa muka zaɓi buhari ba ba ku fito kun gaya masa halin da muke ciki ba mu yafe ba manyan malamanmu na arewa waɗanda kuka rika mana kan suka rika yau buhari kamfen yan koren siyasa idan ba ku fito kun magantu kun gaya mai halin da arewa take ciki an mai da arewa magudanar jini ba allah ya isa ba mu yafe ba manyanmu na arewa idan ba ku fito kun kun yi yaƙi da rashin adalci da rashin gaskiyar da ake shimfiɗawa a arewa ba ba mu yafe muku ba Allah ya isa ba mu yafe muku ba kuma wallahi mun rika tsine muku muna la'antar ku muna muku Allah ya isa kenan ya Allah ya ubangiji dan girman ka dan zatin ka dan cikar ikon ka Allah ka haramta zalunci a kankin kanka ballantana a tsakanin al'ummar ka Allah kai ka ce addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi a wajen ka Allah muna roƙon ka duk wanda yake da sa hannu a lalacewar arewa a kashe-kashen da ake yi a arewa Allah ko a gida. mu yake Allah ka wulakanta shi Allah ka ɗaiɗaita shi Allah ka tona mai asiri Allah ka wulakanta ahalin shi Allah ka lalata su Allah ka wulakanta shi ka tozarta shi tun a duniya Allah ka wulakanta shi irin wulakantawar da kai wa fir'auna Allah ka tona mai asiri irin tonawar asiri da kai dan karuna Allah ka musguda mai Allah ka lalata mai rayuwa irin yadda kai wa Abu Jahil ya Allah ya ubangiji Allah kai ka ce kana ansar addu'ar wanda aka zalunta Allah ka sani mu bayanka ne musulmai ne Allah mun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah ka sani ana zaluntar mu ana kashe mu ana kashe ƴaƴayen mu ana maida mana samarin mu mashaya ana maida mana su hayaki da ana maida mana su kidnappers an bar su babu aikin addini ana wa ƴaƴayenmu fyaɗe Allah ka saka mana Allah kai kai su kai ka san a inda suke Allah kai ka san yadda za ka yi da su Allah duk wanda yake da hannu a lalacewar arewa Allah ka lalata shi ka lalata zuri'a shi Allah ka lalata ƴaƴan shi ka lalata ahalin shi ka lalata mai kwanciyar hankali Allah duk wanda yake da hannu a zubar da jinin arewa ubangiji Allah ka nuna mai ɗaya daga cikin masoyansa a kwance an zubar da jininsa Allah duk wanda yake da hannu a abin da ake wa musulmai Allah ya ubangiji ka nuna mai kafin ya mutu a ƙwaryar shansa Allah ka sani ana zaluntar mu Allah an ban mu da yunwa Najeriya we are not for mu ba talakawa bane ba fa muna da arziki an sa matayenmu suna fita kasashen waje suna nema an sa mu suna fita kasashen waje suna nema karfi da yaji an mai da mu talakawa an mai da mu jahilai makaranta firamare a kudu a kudu wallahi ku je ku ga yadda ake karatu a kudu suna da haɗin kai a kudu tun da nake a duniya ban taɓa ganin celebrity ɗin kudu ya ce justice for arewa ba ban taɓa ji ya ce stop uh, killing in arewa ba sun yi fostin amma 'yan arewa munafukai algungumai marasa kishin kai celebrity ɗinmu ne suke fostin justice for stop raping justice for kaza Allah to hell with justice for kaza marasa kishin kai duk abin da ake yi a arewa kun kasa fitowa ku magana me prison dan an kawo ku sai sai a cikin furjin din ku ta sallah kuna yiwa mutane yasin kuna ja musu bala'i a rayuwarsu ku gani idan Allah zai bar su an ce Allah bai san addu'an talako Allah yana ansar addu'ar talaka most especially ma idan an zalunce shi to yan arewa yanzu mun daina shiru wallahi mun daina shiru kuma muna gab in Allah ya so ya da za mu kafa kwamiti za mu kafa ƙungiyoyi za mu kafa za mu fito da programs a social media youtube instagram twitter facebook na yaƙi da rashin adalci da za mu rika yaƙar azalumai na shugabanni na al'umma azalumi, ko a gidan mu yake ko a ɗakin mu yake ubangiji allah ka tona mai asiri allah ka wulakanta shi allah ka yaye mai kwanciyar hankali allah ka shimfiɗa mai bargon tashin hankali da wulakanta har ƙarshen rayuwarsa wallahi shugabannin arewa ku ji tsoron allah ni dai ban kira suna ba sha ne zalimai wanda suke da jinin arewa idan kuma a cikin shugabanni akwai state su fito su magana wallahi ba za mu daina ba ba za mu daina hidin gaskiya ba ko za a kashe mu ko za a yanka naman mu ko za a ɗaiɗaita mu ba za mu daina ba da ni namiji ce a arewa da an ga abu sai dai kai Allah ya yi wani mace da namiji ce ni da sai na zame wa shugabannin nan bala'i da masifa a rayuwa. sai na zame musu gobara daga kogi to sai dai kai Allah ya yi wani ya mace Allah ya san nufin jaki wallahi da za a rika min ɗauri ɗaurin huhun rogo za a rika min ɗaurin da aka yi wa Mustafa al-Mustafa duk ina ga duk arewa ba wanda ya sha ɗauri kamar Mustafa dan wan Abacha yake manajan Abacha babu wanda ya sha ɗauri kamar shi ko za a rika min ɗaurin da aka yi wa al-Mustafa wallahi sai na rika faɗa gaskiya idan yau aka ɗaure ni gobe in na fito zan ƙara yin faɗa har sai sun gaji sun banni idan sun gaji da ni su kashe ni in yi shahada raina ya hau kansu mazan mu ku ga ku ga celebrity din nan ku ji tsoron Allah duk abin da kuke tarawa zindir kuka zo duniya zindir za ku koma sutura da tafi ko da sutura alha a duniya da ita za a kai ku kun fito kun ce mana APCC sak sai baba Buhari mai gaskiya ina gaskiyar an hana mu sallah an hana mu sallar juma'a an hana mu sallar idi an azumi ya zo babu tarawih babu ba ba ba ba din ma ta yawa a arewa an hana mu zuwa kasuwanni a kudu ba a yin kasuwanci kirikiri an hana mu kasuwanci a arewa a kudu ba a yin kasuwanci shugabanninmu su 'yan rufa'i inda 'yan arewa nan ku fito ku yi magana kun ku fito ku gaya ba har gasa, saboda kuna jin tsoron shi ku fito ku magantu ana zubar da jinin mutane masa ka fito ka yi magana ko su haƙuri ne ka bar ka fito ka yi magana sai rashin mutunci shugabannin arewa yanzu aka ji an ce an kama wannan an kai shi prison an kama duk iskancin da yan kudi yake suke yi da zanga-zangar da suke akwai wanda aka kama ko dan mu mun zo a Hausawa mun zo a musulmi laifin da muka yi muku mun zo a musulmai so in dai akan musulunci ne sai dai a kashe mu in dai akan soyayyar Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a kashe mu wallahi har a ya musulmi taurin kai ku ce ku nemi tarihin sahabbai saboda na lura yawancin ku duk sajuru na juru an da dindim ne ku ce ku nemi tarihin sahabbai waɗanda ake ɗaka musu ƙarfe daga wata su juya ɗaya ɓarin a gara ɗana musu a gaya musulmi taurin kai a gaya musulmai jajircewa a kan haƙƙinsa idan kuka bari talakawa suka yi muku bore wallahi ba za ku sha ba kun ga yadda aka fara wa shugabannin amerika an je harbi da an faffasa to ba harbi ba idan ruwan wuta za ku yi mana idan muka yi muku bore wallahi no way ba yadda za ku yi da mu kuma no turning back to ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah yan arewa 'yan arewa mu tashi mu karɓi mu yaƙin mu da kanmu idan fa ba mu yaƙi ba ba wanda zai mana yaƙi idan ba mu kwaci haƙi ba ba wanda zai kwatan mana haƙi ba san ba me ake ciki ba sojoji ke garin su ke garin ƴaƴansu kuna ya shafa har ta ce da bakin ta ce masu gadin villa sojoji sun fi mutum ɗari biyu da hamsin sojoji kawai masu gadi gadin su ake gadin rayuwar su ake suna can cikin AC ba san rashin wuta ba ba san rashin ruwa ba ba san rashin abinci ba ba san yunwa ba ba san rashin muhalli ba ba san rashin gurin kwata ba san rashin tsaro ba so wallahi mu tashi da har sojojin da suke goya musu baya wanda da an fito an fara zanga-zanga su ma marasa kishin al'umma su zasu fito suna wani wani wani wani suna harbe-harbe har 'yan sandan duk mu fito idan aka haɗu da sojojin da 'yan sandan da talakawan ana zanga-zanga ma ga yadda za su haɗu da likitoci da talakawa da likitoci da 'yan sanda da mofol duk wani force custom immigration kowa a fito a zanga-zangar sai in ga wa za ka turo su kore mu to amma da yake sojojin tsoro suke jikar a kore su daga aiki dan albashi me albashi yake tsinana muku dubu arba'in dubu hamsin dubu ɗari ɗari biyu me zai muku a aji ɗaya sai ka samu yara tamanin a primary school mu sai ka akwai yaran da za su gama secondary school a arewa wallahi ba su iya rubuta sunansu ba ba su iya karatun hausa ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya rufa mana asiri ku yi haƙuri na rashin zuwan program wancan satin ya faru ne akan wasu matsaloli da muka fara samu a kan shirin da ake nema a dakatar da mu a tsaye da mu an fara mana magana cewa bai kamata ba bai kamata ba to ya kamata ko da kan bindiga in dai zan samu waya zan samu system Allah ya ga min baki zan kuma faɗa idan da waɗanda suke da ra'ayi na ba da shawarwari ko wani abu za su iya ajiyewa a comment section ko kuma suna da bayanan da za su yi akan ci gaban arewa kuna iya rubutawa ku ajiye mana a comment section ko kuma ku tura mana ta nomba mai kamar haka 070 zan ƙara maimaitawa 070 zero 48 duk mai duk mai maganan da zai tura duk mai shawara ko korafi ko wani dan short note da yake so a karanta a program din gaba zai iya tura wata wannan number wannan number ba ta kira whatsapp kadai mutum zai iya tura sako ta whatsapp ba ta message ba kuma ta call idan mutum ya kira ba za ta shiga ba an yi ta ne domin whatsapp mun gode